الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ibukata tabbata Allah ya tuna wani da ya dama alama alama yau yi bai ni gona mu gudu ganye wata mako ngusha miyawa gafara kici gidoga iba watunga ngani jami choya anab muhammad sallallahu alaihi wasallam no ko iyata arabanya adin ya mutun chona mukima engina ra ku na ra ke pata taki ra do do da. ku no hote china ani chige me dewa mu ni tabatu ya tahani to dami ne lakke ko ate ya ko re na ah hare na min zaɓe zai zo da yanzu mai ladabi na da kenan jami'o'i shi zai kotu ne na na mai sha Allah da zaken na ci ga kuro ya zai cike da kotu a wasu yi na kuma a ɗaya yanayi kokon kokon da mai na fata ya ci gaba ruwa na yau gani wato a muskila na ke ji faruwa tsakanin ya ke yi ne ko kuma da na ji ke ija roba duru fata na ke ija roba duru kafa na. Tuwa ne ke ga ya ji faruwa tsanan na kima tukan manufanya ta da ita na mannaran ne mace wata manufanya su sun soto matsalan manya a tsaki wani lamdan yanayin manufan so ya fi ah, ah, ya wata zanto ne a tuba a ebo ya jabi ya amfani na manya ga ina ne ba za a lagu mu kuma ba ya koro mu dan ku kai gangani da zo su ga a wannan ne da ne jogan da mafi ji da ina إنه إليك عليك من دون إجازة وحوال مناسبة تأتينا لتعطية شغل السنة عن محمد صلى الله عليه وسلم بجمعين كيرك نجاة إبراهيم يبقى الله مولد فهيدا الأمر إنه كرر الله سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجليل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة يتشي بأن شوي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شرطتها من مئة bayan وتين كاتبة بين جمال صلى الله عليه وآله وسلم na guje da sakoshi ne san july 2010 da faɗin na na farako yawaran yi fiye da shi ta bayan na tsada mashaƙi ya tsariya na jeji faruwa tsakanin ba da na mai mutum na da ike kokon tsoko sai ya kada shi ya Ka da kakakar kayan mai gurbata da ke production matsala da ke faruwa tsakanin ba da zuwa kishe mawa 信息多投入多炫耀，阿里安啥子没得事呀？这天我们呢？有啥子事？有信息炫耀信息没？多卡住。有信息炫耀信息没？多没大计较。有信息炫耀信息没？多比别人比别人做不让别人看你就不担心了。有信息炫耀信息吗？台湾的基金被打击了没？没打击他。 Ekyenda manyisha okyekyo gaawenda ate mini kijembo zine nga byemijiro anajako dayawo nze wata nolowozane baano emuze alaali omusenkyendaka mine ene ejembo na ejindaje najikodentuyondalaje baa sau zangaro na je da tsohoci wa wajen kurgen shi mene ne ke mawuzirgin jami'ciyar ne da dambali a jini mene ne ke mawuzirgin baiwa lokaci shingo in fasa ne da zanyo shi ya mene ne ke mawuzirgin ko kwalba kun gishi tsaye da yi ina yi tv ko ta da ko don da ce na min ya ta ce ba ki ce ba gangan da ni na in yo ga gawa wayan da ki gangan da ya bai a da kuma ce ki lafa ya bana wajen shi wani min ya ne ke da wuri da ne in ga wa je dai ba ke ba da wuya ya bana wayan duwi to so ba ke na min ya na ta ce da wuri ba da ni ne ya na to ba ke in je ko wuri wuri da ya ki yi da gudu nke bi yanni kasiku bɛɛ dɔn wuli a ko kiri bɛ mun wuli te tu dɔn sa. ni yɛrɛ tɛ tɛ mun bɛɛ dɔn la jumɛn ti mɛn biti diya nka ne ma jinɛ mɛn tiɲɛ jinɛ mɛn kasi bɔ. ni yɛrɛ tɛ tɛ mun bɛɛ dɔn ko la i bɛ de dɔn yɛrɛ a jumɛn yɛrɛ ba kun yɛrɛ mun bɛɛ jɛn da ni kwali ti so si wa ale fɛn mɛn mɔgɔ kun. ni yɛrɛ tɛ tɛ mun bɛɛ dɔn ko la i ko wo fu tun ye ɲɛ ko wo. nga yi de ebinye ebe o ko so mo wa yi de ebinye ebe ba no ti ba pa mu na ndu a ko mo ga da ba no tu ti pe ba pa mu na wa de ja ba no de la ku bi na she ni ne de ke mo de ba de ni ba chi na ko la ni de ka ni ya o no de ba ni de ke wa ni de to ta ta de de ni de de طبعا قالوا لنا يذكر ولا اعوذ بالله مش يذكر طبعا قالوا لنا يذكر عشان مثل الريليشن ببعض فايروس لكن اكزيست من اللي كان موجود هذا كيما امسك عليك هذا هذا تجيو هذا تو يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول 万州，你那个街就是一个城市嘛，一个街道、路口、街道、路带，一个街。万州呢，万州它里面包括西门在街上，你万州有，也有个那个啥地方的，我还喜欢到这个中山路呢，特别好吃。你那个什么，这边我们走哪边？这边我们从那边走，走哪边？ ila kila ti ma da ti aka yin bala da yake na ma da rauni da wata ne ba shi yoro tun nan ne ne da ke mu da jallo ba shi ne kada a wani ba mu kada wani da ne shi da jallo ba da kiyaye ne ne ke mu da jallo ne da ne ci ne da lokaci ko a ne tiro ne ya ila ba amma ma ji ga mu da ne da ne ko na ko ne ne ne ke mu da jallo kada ya bai da take ki da bayan yiwa ọ̀nà sọ́bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ta lẹ́yìn ẹgbẹ̀rún lẹ́yìn kẹrìndínlẹ́ ọ̀ṣọ́rọ̀ tọ́kọ́ tó tó gbàgbé ká tètè kù láti tó lọ́nà pẹ̀lú ìtọ́ba àdínáwó fẹ́ẹ́ tó lànà máa ta àwọn òṣìṣẹ́ àtàlẹ́ ìrẹ́lẹ̀ wúwo. Ayé sùn. a ti ga wani na yi jira duna ti ga ga dawa sai wa zan ce ga zai bashi maza lo wace gaba ne sashi problem na jiro ba ne yi da ba ne? sha Allah ya da karatun kofa da fassara ni ne ne mawuduri na e ba da jiga jiniya ko e ba da ce ga makanta ina jini da so ne mai ce ga makanta na wace ga tunanin da yake na sai ciwo na ya ko ina ya ci shi to ci dai ina ga ba wa dai ga tabaru da bayanin na to ya ba to yin da ji ni ya da ni sai kuma la ta ga shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ilmi qa'imun bil qist sai jibril ya ji da wajibu wata da gaske na sai Allah da malaika da zai ce la ilaha ta abu tunan gambi halanci na sai daga kula hajjar sauran ladina ya alamu na wanda zina la ya إما تجدين من فتجدين من أنا قاعد يجري inna ma ya tazakar ulul albab na ja karshe a can fara da na kai da ce ki gaje an kai ya ce ki na lafi ne ga idan yarkad Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja da shiga da imani ne ba sai shiga Allah su da shi mafi ta Allah ilimi ya ga da daraja ba sai ga daga baban nan da dudu حديث معاوية رضي الله عنه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أنا سيدي بيت فهمت على خيرنا وفهمت عن الدين الإمام البخاري الإمام مسلم رضي عليه الغني على النبي كنا أتاني تبجي مكان تايف لا ليه وتجي كوجو ياو تبقى فيه نو ياو مكان تبقى تانو ياو وجدي أنا eh wala da ba alali mai gozo mun da ya ko so ma e ba ga bata da wuji la kin da kafu ne wajen da budu fo mun ba da wuji ne na wuje ba ba da wuji ne da kin da jiba ta ga ga a a jama'a ne mutu eh ne biya ba ne ga da kama da an da lokaci ayyaba wato wace kaso kai na ga to ma je ga kaso ya da masu wace maruguri da na ma da yi ne nan mun da kullun gani problem wanda mu je ga shiga problem ni ma ne ga je don ko da ba ne ya me ja ebe la wa sai mi ke minu gwaina ebe ya yi ne ngiti ke minu gwaina ta kuna ebe ne aje ngiti ujide mo do so ke yimi

wata sola di wata fita ko ma ke kota na wula wufa da gogo ke ba mu gaji wajen kula da lamarin da shi bayan bebe mine na da ke problem mine na da ke mawuzuru tsakani bangani bi ni nan gani mu je shi shi lafiya wallahi tallahi ne mu juna haki fata wa yi kiyo ẹnu wa fata da wa yi jiyo a majiya wani laji kwa wasu shi wani gwajin wula wani jira suna wani jino ba jino tun da hannun wuji ba jura ba jiwo in yi ba ci wuce kuma a bai ba tun gobe wani amuru ba su hanyar shi da hannun ko ebe ọsọ maga yi nuna waje ne da hannun wani layin bai jo wa ga yi nan kawai yin gawa jiyawo wata wani tun da bauti bai lafu roli roli da bane ba play no roli ma da bane ne to ma play hali ne a shek muhammad amin shefinti adwar bayan volume 3 by 3 7 7 shot bai farayi shot ne ta ke ko shot shot li israya ne لو لا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباعة تعدد الزوجات لأمور مخصوصة يعرفها العقلاء شك هذا ما كده من بويان القرآن مباعب لنا بعد أكيد مني قبرة قبرة قبرة daban lamarin shi yau nan da yake da haka yi fatan a fili kan nan da su domin mu ba ku min yake madan da bai da kiji a wannan yi wani ngai ga nan annal mar'atal wahida sayyidu wa tamradu وكان شوف إلى غير ذلك من العوائد من العوائد المانعة من قيامها بأخذ لوازم الزوجية والرجل مستعد للتصرف في زيادة الأمة فلو حدث عليها في أهوال أعدائها لقد طالت منافعه باطلا في غيره ولكن جنوان في جاهلة كان يشيكو ما يسير كان يشيكو kan mutum mai zai fatiyo yadda ji fata ba wani gaya ba sannan wa ke ba gangani biyu na to aka ji ba mai wazo waje gido don ko ga ba ni sa san da mu a da ga ni ni ga ma je wa ne ga amfani na wa iya wa min ha min huwa ne أن الله أجرى بأن الرجال أقل عددا من النساء في أسباب الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة فلو قدر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومة من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدل فالعزول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب الضياء الأخلاقي والانهطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق سبحان الحكيم القدير كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير من حكمة باقي في جونة سنة جدا baki ji meke baki meke fesi ya tante ya ne kadan ji e wolo wa ji waje ha deli uno ka pa ji waje ha fire uno mota pa ji mota ha jinu ko sai ba ta jan uno ta ba na ta kwa ta kwa ti ya ti waje ha deli uno da na ji fata baki gai ne dan jairin na jiyo a shawa ne ga yankin mai so ciwo na baki ne a ji mai gani na sai gwani zaki na jikin nan a ci lafiya a wani ana a gada bai shi a so a ji zanen a lana. Min yi wabe أن الإناث كلهن أن الإناث كلهن مستعدات للزواج وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات للنساء لأن المرأة لا عائق لها والرجل يعرفه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج فيكون ذلك سبب لضياء الفضيلة وتفشي الرذيلة وإنقاذ الخلق وضياء القيم الإنسانية كما هو واضح ba kin da ke ciyayin ko a cikin duk yana jiya wani ke dokun jiya ba ji dokun iza ke maji na dambu yana koya wani na dubu mutan wa wajen da ba gawa ta bai ga baki ni ni ni wa dai zagi da ke ke shi na dubu a duku iza ke ne make shi da da nan ne giya mai abai da shawaji wale ya ka ga nan abin su an kari ta lafiya ba a ki ciwo jini ga ne kan da shagar ya fi sabi da lafi ila ita da abin da ya fi lokaya ce wani ba da ga ga jife shi a da ga ga karuwa shi a da ga ga a kirki wasu ko wace ya a cin ko. Mishe da kwanu 3.3.1.9 Wa kuwa ta jambi masu ajiyar التي ذكرنا في تعدد الزوجات من زيادة النساء وتيسير التزوج التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أداء الإسلام لمن أنفاني شوف بنجي أنفاني نجدوك نشيل لمن هي زوجي أو كذين أو غاي ويفيا وجي ويا ويفيا ويا يعني لاجي هذا جاء لما نفسه صلى الله عليه وسلم أجادوكو na ya kudin nabi a da jamu kudin da kuma musulunci a لأن المصلحة العظمى يقدم جذب على دفع المصالح الصغرى يقول المصلحة نشوف أن يقولوا يا فساد أبو أبو لا تقول أجي تشوف مصلحة لتجينا مشاهد الغلمتري تجئين تيودي نفى القرآن القرآن نريد أن نفى أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج مسلم تقول لك أنت أبا أجيك يا أبو sun zaki da shi don guru a jaba mu wannan maslaha yin zaki wata gado ko wani maslaha ta ra'i da adam tahassul manafi fi hada qiyam al-usul bil marra al-wahida na mauke da amfani wato biya ba ne wato a da ke wato ne yin zaki ga izini na gaji abin zaki ba ki ta jaba wato na gaji abin zaki nan ba dai ta da ki faro ke wato ne gobe ba ji zanen ba ko bukatu da yin ba ne amfani wato bi ne ke da amfani ya wani maslaha ta umma buke ya amfani ya al'umma bai bana daji ba ta ji shi muku da na shi dan ne zai ja muku da shi da diniyar cecho problem na je ga su ba da to ga waya eh alawa caji ila kinga caji ga waje da ne ba ke ba da yuni na sun ga waya da yazo mu ji karuwa da aja aje ina kinga caji wuce wace bezo ẹgbẹ́ pẹ̀lú gbàyà ẹgbẹ́ pẹ̀lú gbàyà three thousand ní ìyá àrùn tẹ̀ dá five thousand wà láti tí ó ẹ̀mẹ̀ á ẹ̀mẹ̀ bá dé kí ni ẹ̀ kùmọ̀kàdé kí à. Bíbi ká ó jẹ́ ìjọ tó lọ wà jẹ́bá bèrè náà kájọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ dáná. Máa jẹ́ ìjẹ́ ẹ̀dá lọ́wọ́ àlábọ̀tẹ̀mí náà mi gbọ́ ṣe ìdí à ń kó yà ní من فات مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال gaba diga yi nuna wa ki magani biyu ne ni ki na ko malaika sai bulana biyu har da kafu na wa ki ba su bayan قال الإمام البخاري من الذي ابن القيم ويذكر الكافية الشافية في الانتقال في الفرقة الناجية وهذا شرها القصيدة النونية واليوتيوب في 309 ندور كل حديثا في الصحيح وفي تحذير لذات البحر من هجراني من سقط رب من سقط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان واذكر وغدر فاك حديثا حديثي الصحيح في الصليب نزر البخاري وفي تحذير لذات البحر من هجران حديث جوان يين لاجي نغاي بيبينا لبابا كما كباب يمي على وجه دار نسوك رب في السماء يفش يسرج ندى السماء وانا هذا الذي تاتين لاجي نا هذا رب لا ذنب ولا عدواني نواجه جرا بيبو ملو ويبو كباب غني ميا لكن دورو مدوانا ba ne ga yi ga wa wa je da ne ba ke bai ba ke ba mai da ne ga bana yi nan ba mai ba al imam zadi al kabairu page 123 al kabira sadi wal arba'un fasl nur ya ce ga nushud al mar'a ala zarbi al imam zadi ga فالواجب على المرأة بل واجب تاتين الجنة أن تطلب رضا زوجها ومن يرتاي بو وتجتنب قصده ومن يا بنغني به فشيه ولا تمتنع منه وما لم يكن متى أراد أخذ بغيه وجبقاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديثنا عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل امرأته إلى فراشه يبقى يميو قواتي بابي زوجه فلتأتي وقد يوضو له إن كانت على سنوري kai ka yi ni gata man jata ba da wajen jiki mun san da wannan qala ulama man jiba illa an yakuna la uzrun min hayd aw nifas inda ba ni ga yi uzuri ne haila ko ni fasa fa da yi da riba kila aidan an yaki ba badalika min fi halil hayd ni fasi wala yajamilha hatta tartabiha sai ko to ma ko ga ne da haila da ni fasi ga ga wa ta ba ni lokacin shi ne sai kafin ga kai na gaja ba kai ka ta bauta lokacin amma mu wuce ga ina ya ka gaga wa wa kin ga ji jaya ibn ali ga ibn kula shayin illan ne ka da ga jin jin dondo amma wajen ke ba gani duwe ma kana idan ka ne ba ne gani gani da malaji a ta ku ji ne wa dai lokaci ga gani wa ne gani ana famu gani ibn hajar al-masiyah al الزواج عن انكراف الكبائر والقلوب تجتيت تري الكبيرة الثمانين بعد المئتين وقال فصل يا نشوذ المرأة نفع لما وعبوا يكيكي أنه يجب وجوبا متأكدا على المرأة أن تتعرى رضا زوجها كده واجب واجب تأتيه لجب باكاين وشوى يهدايه بونا وتشتري وتجتنب خفته وموتوية دمك لنقال ليباجي بجنة ما أمكنه قرقودين هاي ومن ذلك من ياتي لقوما انها لا تمنع من تبطين مباح بخلاف غير المباح كل يوم قاك يقول نعم هو نجي مباح ونما amma ban da nasoci mu ba wa ne ba ne na ce da na kawai kawai ya haɗin ke ba kuma ke ba da yi ni mai jahila nan aw ni fasadi kuma wajen da fasi nan qabla al-husli wa man ba'da al-fasadi ni jawu ku ni kawai da ya ba ni maza ne alimamu shafi yau wa ke ba gangani da kai ne ai da ga ba ni khilafu no a su ga nufu ya kamu ya kamu da kai maridi ko ruwa ada ba ta da din ta filman a do da ce da ina da ya ila no daga shi kawayo ya sa ku ya ga ne da ina da halin da jin haida ma da ka ba gangani da ya فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله إذا إيه بدا با which rather than know allow just the ordinary prayer. Problem. Yóò jí báyọ̀ kú. Ṣé wọ́n á ní fẹ́ẹ́ di pàrọ̀ àkàtà ní ilé ìlẹ́lẹ́ níbi lẹ́yìn níṣà ìwé tàṣẹ mọ́ ẹ̀rẹ́ ní àjẹ́ nílẹ̀. Ibi ọ̀tọ́ mi gàgán báyìí wọ́n wùlú bá wọn sẹ́bi ṣíṣe láti àjẹbáwọn yàn. Wọ́n ti pàrọ̀ à. Wọ́n ti pàrọ̀ à mutum da mai gaga ya ji na na je ji wula ji ni da na na wani laji wuwe wani ji wufa ta ji na gawa kuro mu mashi nan wani faruwa wani faruwa to ba ne gan halin nan na ne ba mu je nan gwani jina mutum min na ma mutum je nan gwani jina e ba mutum na magafuta ce wani mutum je nan gwani jina da mutum je ruwa ba ne da wuta to ba da duk ba sai da fagawa kawai da su faɗi a gaggawa ta da ashin jiwa a tasiri su ji biyu su nan da ga ni mu wajen da ya gwada ni mai wasu ga ga mana ne amma ta ci da jibi da mai daga ji jiga wani ja ku ba ta kun gida bai ba ta bayyana ne wani da ya gwada tabi'u ne zaki nama ugwarokin wannan ya gutu ale bi gane sami na wai za ta mini wa da za mi to yakwai kidi mi lami to ko ya na la mi je ta kabira na wa ya ham kabira da na zana wani sai kina ko mace da to sai ya da kan yi ya wa ne mu sai min na ba da shi wannan ya bucin su ne da kime ko je ga nan na je falala da ka mai wannan nan da kamar bani da ka ba ko mutum nan na gaji masu mutum ne da ejin na dana umeje tosayi umeje rama umeje kuyu ẹgbọ́n náà wò tó nǹkan jẹ́ kí ìrìnàjò ìjàládà nínú tí wọ́n àwọn gáàlì bàbá wọn. ẹgbọ́n bá àtúnyìnlẹ̀ náà ti sẹ́sà àbílù kò ló bẹ́wò feji bole bole lo kai zan yi ni no na feji bole bole lo kai zan yi ne ga da wuce shi a da lo ne ma ji ko sashi wuce ga ganci matsugo lokacin da waka zara buka Allah ta buru illa yau bilwa illa ya wa bilwa da zai yi ihsana ce ce ta ka ga wani dubu ta zan dun da sai ta mu ji ga dubu ta zan dun da sai mu goji da mu ji bodo bodo da bayan ya manci guba bayan ne gama da annabi sallallahu alaihi wasallam a ga annabi zai ya kita ci wa gano annabi ga ummuka nawe a ga sannan zai biyo annabi ga ummuka a ga sannan zai biyo annabi ga ummuka wane daga ba wannan ba wasu rusu da hakiyan na wucin garuba na wajen wajen mu garubu sai da ga kaya ta kai mu wato wato da yadda jibe yau ku gari na a jiwo wasu yi ma ebo kamar shirri na ga agade da ga fako na fejin alayya nan ba, wale ga mine ne baga ni na ga nan waje ka mu ci waya yi wa goga da su goga da su ko da yanda je wushi shi wa da na asiya mun ne ga ka mun ne ga waje ko ka ba fara ko nan ga shi ga a ajin su ba da albarka to ba da ga su ba da ka ga waje ko a da su ne ne wa da ko ne ji ya e ji bai ji ganewa da baba ko to alhamdulillah saboda an da jikin ne ne wato ya baganci da suku kuje ba ta da gaji faruwa tsakani wa jini na wada taya na waya a yanzu ki so ka ta ga ga ga dole ke na kuta na suku a wasu yin ba sai ke cika da gina ne wai sai dai lambari ne ya zaɓi ji lambari da cin ranta da kurmo ya yi wani faɗa wani kiyo da su su inda shi bayan da gina yana da yaran da ga wucin problem ni ne da wani da hannun yawon Jọ́nà sọ̀kọ́ alájà àdẹ́jì náà nígbà ẹ̀gẹ́ ni ẹgbẹ́ nígbà àràbù yóò. Jọ́nà mú bá kù Mùsùlùm jọ́nà nígbà ẹ̀gẹ́ ni ẹjí ní ájúbú sí. Jọ́nà sọ́ọ̀tì lájà àràbù àná ní ájẹ́gbẹ̀gbẹ̀ káàkiri jẹ yi níyàn. Jọ́nà ìbá ni ah jani ta ابن قيم ويذكر زاد المعارف هو مما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقديمها ومص لسانها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقدرها زاد المعارف والوفوة في ابن قيم قال wani ma yin bagi mini ne gwani ga takdim walal jima'i ya zaji kani ki ba da iyali ne ga mula ba su bara hudu da ran da yi wa takbil ya mu su kiki su ki su go wa masli saniha mu su gwajin taru ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na tutne ba a tutne sai ne ba ga mi ta tabbata na ce yulai bu ahlan wa tutzubi jama'i yushi man tutzubi ya ji ko wa yuqabilha ma ce kika al-imam muslim kuma riwaya ne hadisin jabir na abdullah na ne da ga jabir ga fa hala jariyatan wajin giyan su giya wai gida kan giya wa tulayi ba layi buka na wa zo da biyo zo da biyo na ga bawan bukhari da muslim ibn hajar fatul baro ko na fi 26 ba hadisi na gobe yana wa fi isharatu ishara da gobe ne hadisin na ila masu lisani ya ga ya bangare su ki ko yin su bojin taro da rashin shafataiha wa zalika yakun inda mudaa bace wata kabi na fata ma da jifa wa dika kuna bai zuwa a ce mawai yana الشيخ محمد بن صالح الحسيني فتاوى المرأة المسلمة فولوم 222 222 kenan ko ina yi suka gaji ina yi suka gaji yau shiga شابك بعثت برسالة تقول فيها يا وجه نجي كوي جنس نجي يا وجه على ده من لا بس كم يشوف شيء كذا بقى تزوجت ابن عمي بان جوا وانا وضع الله من غير دجيا دجوا يحبه ويحبني مني وهو ثم واني ولن يمضي على زواج على زواجنا سوى ستة شهور يا أجي أو باتا دولا أبو سوسو عنها wa kullum ma ji fi da nau kan do nau ga da kan ya ne ne nan a kaza yurji uni ka tifli mun ya ce ya biyan wa ga gibo gonjo fa kuntu lahu hada ai a a yi kino ce ce mun dai budan falan yamta ne wuce luwa wa lam wa hawu mudaka ta ba iba gudun luwa ya wuce ga man ya fata wai ce lamarin nan yau yan ne ga da wuce wa da yi ga da wa da yi ba inna allaha la yata ya dirba da lamma ba'udatan fama fawqaha غنيم النساء نساء الأنصار ما دلاك إذا جاء أنصار لي لم يمنعهن الحياة يتفقان في الدين يأتي يسوع كان فجمت يا ديني جاء كان قبيتي هذه هو ساشي أن يسوع يبقى لي موزرين آتي كوتو بقى جيني نجاو جمتنشي إن يسوع يبان لي ما جمتنشي أبقى غكي جو ما إقرام yes ce ba fiye da ta yi mu bari to yanzu bai wani shagawa ne wa shagawu daga tuta ciya daga shi ke wajen garba ai kuna ci a cikin ba za ta go ba ci nan ba wa ta kaji ko ci mutum ko ci ta ne zai ko daga lafiya har da shi ɗan man wunan da ya kai kada ba shek muhammad ibn salih musaimin ce ya ce wala safiya za ba ku lati da wannan ba li anna li zawje imana e ganan ga e gana bi mai ga lati da bane ba ta ce li anna li zawje ni an ya tamata a kullum min ma bil akal shi gair ma harama ba e ba da yi halalli wa musulunci na wa madoshi nan amma wun ga iya na so ta da jaramu na man na mato da jaramu wa misul jima'i su dubo mine na so jara jaramu ne ba da yini da na wala shi fata nan jima'i fil haidi ko wace ba da yini hali na wani fasi ko ko madan lokacin nifaso aw fi ibadatin ya rumu fiya zalika ko madan ibada nan ke wajen so ga jaramu ne ma na ke lokacin hasu ya ramadan ya ko lokacin hajji na aw fi zihar hatta fura wa lahu zalika min al-ashya' marufa inda al-ilm bi ta'lim al-jima'a ko lokacin ziharu ka ne buji ka fara nan wanda ga ni ke baga ga ni ga ni ga ke baga ke baga ne man ne ko su ma washi haramu ya ni ke kuma ne ne baga ta ga ga wanda ga ga ziharu ko da ba ka ke baga ni na su ka fara ne عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى من إناء واحد وكلانا جنوب لأن عائشة وقال وأنا كيف كنت عليه صلى الله عليه وسلم من دقيقة ونيو فقل بعضها معي بين جنبه الإمام البخاري في كتاب الحيدي باب مباشرة الحيدي ستون ما 699 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذا الضفاف في 36 لتاتي سنة ba hadisi ne ba جينا jena na shaga wa kuma صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح قال الحافظ ابن حجر فتح البحر والمرض 290 استدل به الداودي على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته وعكسه لا داودي ولا حديث يبا من جنة جودة قال حلال ليوني با شين يا شين يلقونتنا كما حلال ليوني مسلتنا يمسع شابو يلقونتنا وجرعاوا وعكسه ويؤيد ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى annabu sun yi la'ani rajul yanzu ila farji imra'atihi adun gaga hadisi yanzu iman ibn musa a adun gaga bai zaci alawar yayin yi wule wa ci an fara juye fakala daga su a su ga nabin bin nan biya a sa'u ga fakala a ta wato ga sa'altu a aisha wato biya aisha ga iri gannan nan zakara ta zar hadis bi ma'ana wacce to hadis ne ba man gine wa nafsu kin nafa na ga yin nafsu sai sai makalan nan فلا أبالينا لو عاد يدل على بطلان المعروية عنها رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجه الطبراني في صحيح وقال إنما لو قال وأنا ذيك أنا أنا شغل لا تبع لا رأى لدي لدي أنا حديث إنه موضوع يوتبع كنا الإمام الطبراني عند خطيب البغدادي كله بين وفي سندي بركة بن محمد الحربي ولا بركة فيه فإنه كتاب وضاع إسنادنا يعني حديث من بركة بن محمد

ga hadisi na je bi ki ga ga ko a kuma da yaki in ga jin ga tan fara jule mai bana ga ta ga jin ga ne ga hadisi na hadisi na mawdu'u kama kana imam Abu Hatim Razi kana imam Abu Hatim Razi ga wa ibn Hibban dan da ibn Hibban wa tabaahuma ibn Jawzi ibn Jawzi ne ke da mutuwa ke ga hadisi na kata mawdu'u قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري ابن عروة الحنبلي وقداء الكواكب الدراري وهو مباح لكل واحد من الزوجين مباح يا غندور من يبات من نظر إلى جميع بدن صاحبي نوع شنا فرد عشونه كومبليت ولمسي نوعية لا تباتونا حتى الفرج حتى أدفع الفرج لهذا الحديث واحدنا ولعن الفرج يحل له الاستمتاع به فجعل النظر إليه ولمسه كبكية البدن يقول إيه دفع الفرج يدفع إيه؟ الفرج يبقى إيه؟ هو بابا هل نجي ونا هو مجنجن بوجينا يبقى لك واتو يزور مغاتو كلا لك كبيرون لا لا إلا الله إن إنجيني ناديني ونجي مدو كذا ibn al-qattani al-fasi wa ga litafi ne ka ce ga nazar fi akami nazar na page 123 ga wallahi ga la ya haruma ala hadi baka ce ba fara zo sa inda ba ya yi wannan da wuce ga jina da ga ne ce shi ni ba ga wanda shi la fasi yadda na bai yana ba dole ne ce ga shi ba da ga no ada ko su tibat yau difa ya ma min salim page 105 da 107 bila da ne shi ibn abi zaidi ya qarawani min mai malikiya jolita bilu ka ce ga jami'u no page 211 da 212 ne laula tun daga آداب لتثبت وقفة صيام وغير سيد من غير من جنة قال الإمام مالك أنا الإمام مالك أنا الإمام مالك قال أنه كلا لا تقع الإمام مالك هل يجعل رسول يمرأة وليس بين وبين أفتلو وإذا كباب من بيال يوم دفو بابا ما ينجور كادان ينجور كايد بجيان لو يا أصلا أبو باتي اللي يجير ونجير دامي تقول يوم بيال تقول يوم بيال تجير دامي تقول يوم بيال تقول قال الإمام مالك نعم wuce wani kan yi lagani innan ya rauna kira ya taru ya ta jaja ga jikin hanyar ba da yi ce a to yale kuru ta jaga masa kuru kala a alima mali guru ilgi ma ya ta hada suna ji ya gane ga dani wuce ya hujja sabin dora kadi kanin na nabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya rabbi allah wa na ya ta kira ne ya ne ne a ne gana na ya rabbi allah annu ma ana fe kunu za ku ga san fajima wa na ita jarudi jima wa to wa min ba da wala al-imam abu muhammad ibn hazm al-zahiri shi tuba ina da yana ina wa ka kiyan ji ko law halalun halalun ni rajuli ya gaba ya yanzu ra ila farji imra'atihi na waci alfarajin inyuliyana wa alati da wuce da ina waje ne allati ya gillu lahu wasuha na alati wa ke bari ne bena wa kadhalika ta rabe ma la an tanzura ila farji ya to ya alati ya ino to ta ce wani littafi ne za a fulawar jima'i ke 127 na daga nazarin abi yusuf mai gina kantin al'imam abu hanifa na wayan gan na tsaratu a ba hanifa hunyar ma hunyar abu hanifa gan an rajuli ya ce zaba gina ya mutu farda imra'ati wani ya tabu su farda wani ya taraka alaiha ainihin isaratu shawa ini wani wato ebun alfarajo in ebun sakan jisun wajen ba kai yi alfarajo sai zo ebun shawa ya zangoro mutum ko su charge

báyìí ń gbèsè sọmọ ẹni gẹ́gẹ́ bí bàbá sàkà níbẹ̀ yá ní ìlà àti ẹ̀yìn ìjà ńgàfẹ́. ina ga ina omen ya ta nan gado kuno ne zai yi can bago amma ta ba ni o sai rufo don da zango ne kin ji ala sai ga zanna munafiki ne shebi munafiki ba ni da sunan da an zango faru na ya ta kishi ne ka ni magari nan ga ya ta won aja ta go sai ba za aja ta ishe da wani zaba iya jin yanzu da jiyawa ne ya ɗiga wani na gane ku ko a tare fiye ne ke da yi ni ne ke yajo ye ba ta ba su yi kuma ce shi ke ne yi na shi da yi gube ofuwa na yi shagon na ta ce ba ba so a ne da ka ja so ga ne kuma gaskiya so to ba da ji ba za ga yi ni abin da wani wanda ga ne wajen wada in yi wajen ngo da ga e ne mai sai zaki shi kai shi ga da ta saki min da ci ya ban da ci yi da shara da yi mu wani amma ngo da ke da ku da ga da ta da yare an ga musun ciwo da ko ga mun jige yanzu ne ke ne ya, soya da yusha to mai jige yanzu ki ne to su da zuga ga ta ko da su da ga da sai wannan da kake ya e ne ne kina daga an ga sago chả biết về đó mà đâu thì có lại nó a vương nữa giờ mà che thế bác chỉ nói mình ra chứ là cái nuôi thì nuôi được cái người ăn như là cái gì nên là đủ ăn số bài gì mà để trên nhà luôn قال الله تعالى في سورة ما سورة من قوله إلا لديه رقيب عتيد إن جور ليلة بيك من أحوال روكيا أفات رقيب يا عتيد يا لوكا شوف نتنا هو لا يتبع لكم بعض هيك أجل وجيمه sai ki ga wala ta fafu ma dai talaka bi ilmu ya nauje ilmi wa ne ga da lokaci ga karon da mutum inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kan hamu mas'ula eye da tuɓe da mazai ɓaken na ji a zaɗe ne da ki tun ga jona zama na ga da shagar ba ga an ce ka ne ka haka aba to ta wannan saboda gita da ta dinga yara da wani fara kiyaye dan gona عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت متفق عليه عليه قال انا قد ايماني بكيف يفعل يا من قال كيف يكون نصوص عن ابي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي يا رسول الله اي المسلمين افضل ويا شيخ شيخ في دفع ani ga man kadi man muslimuna min lisani wa yadihi muslimi wa anji na jafa la ganin rai ga nan muslimi ya je gwa kan daga sharri yakin ta rubu muslimi ma je gwa kan daga sharri da buwar متفق عليه عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kuka rajul ma yajri bayna wa bayna imratihi haramu wannan ba ja da kan zai ne ni faruwa tsakanin nan nan ne dunyina tabaga da dudan kan iska sarri wa bayna imratihi min umuri fitin ta ne nan bane ne gojo wa fi tafasir zalika da sifa yake ne mutu ba ta jinai wa ma yajri min al-mar'ati fi qawli naqim wa nahwu bi kimne da ite jinai da yabo min ne da ko to halin ba ta problem layi da ba mi na wale da hannun kuje mu'amala kirkiya kuje tabi'a wanja kuje aji kawai da daga ne muke ba da ni ba wai je ta. ali ba ne da da ka ne da a'a kun je ya jan ina da da ya ji da malama ga da شتبا أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نانا عائشة قوي بيا وتشيرت ويقاني لقان أرأيت وين يا لو نزلت واديا وفي شجرة كل أكل منها ووجد شجرة لم يؤكل منها في أي أقود ترتع بعيرا وقعد هذا لما تشتي من تجتني أجولي أني تبنى تجتني ألا أجولي ومجرى كل كنا وواق وقعد wajen um, a gwada akun jiki mana bawa gwada akun jotun jiki wani alaɗi ga alaɗi ga bayan ci mana alaji alaji kinu da yanin kara alaɗi ga fillaci lamiyarta lamiyarta aminha ci mana alaji kinu da yanin za da fi ruwa ya ci aina ana biya inda ne ta wani yi ma'ana ina da alaɗi ba ta nan ba zaura jawo amma wani gudu ga yanzu ba dole ko yanga ne kila na na na ta gani mu'amala ya ba gan gani bi mi kin da ba ta da ne يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه لم يجي لم تجي أو قال لنا عائشة بنا الإمام البخاري له وجوه رقم 507 كتاب النكاح ebe da yi miya a tuba yake ne ga ne mawo de na ene na ga Allah sharri de ne ne ne de de na na ma cha yawo Abu Darda to ya ga yin ga idza ra'aitini ga ga ne miye ba zibtu miya ji fushi ne ga to ami tamila kunin ji wa idza ra'aituka wa idza ga ba ma ne go sa ji fushi ma gadi suke يأتي مع جبور فا ولا أكون جمع شو المتاع وإلا لم يطلب كبير مجانية وعليك يتمعيني وعدا توانيا وعليتاك لقاء تواني الإسلامي أثري بيج 667 تبا وشلو ويولو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة من آية تشوف wani ne ce da ta ce ya goyi goyi je da ta ce rabu da ta goyi ga da rame da ta ce ya go annabi sallallahu alaihi wasallam ga man la yarham la yurham da ne ko ya da jani a goyi wa da ne ce ko da ya ta ce ko yawa so ci goyi sai ba sai da to sai yayi ni waye ka kunu ibe wena consider ka kunu wa majina consider la mariu waji wala de gaji da kan yi consider la mariu ba da wàlẹ́ gbẹ̀lẹ́ gbẹ̀ ní òwò ìlú jẹ́lẹ̀ ìwọ̀ tajibogbo ekogo lajibogbo nje àwọn lajibogbo nje mu lóore yẹ lóore sidira kuma na musa na musibin dinde an samura ta bin jundu radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالظل إن أقمتها كسرتها إلا إنه يدعى أن تأتي جوجك وتجيب وقال قال متى بورو هذا

misali alaihi sallallahu alaihi wasallam inda mai cika tauyari ga nana aisha nana aisha alaihi sallallahu alaihi a tafiya ta ga jira kuma bi ka ta kuma a ce ga ni da wani kuma bi ta sau dura kuma bi ta ka dura ku ta ga wani dura e ba to wa wata sai na aisha zai ku jilba bai tufe lami to annabi a ne fiye da alba tana na aisha mutu a sha makabarta annabi sallah sallah mu annabi da addu'a ga sahabi na na aisha ta mutu ne shi mun je ne ga na na aisha fe so gwa annabi ga bayan sai ku to ka to take da jilba ku da shi to take da shi ne ne ta ni anabi ne ta anabi ne muna da jadi jim jim jim ne ga ya wa ti je wajen ti je wa ga ta ta ci wa ya ni fa ba ya mi labari ne ji ba na na ta ga na na ta ga anabi ce ta wa da da wa ya kaza kaza kaza kaza na na shafi tini annabi wasu da shaitana yusi a ta ga shi dan ko in no to ga ga wo no ga kuni ji wai ba ne to ga ya ne da ne kun to wannan to ne wannan ya ne wani mana wala ji a sai amma wai ne ga wasu da fito ga kuni ji annabi dai wa a daga ka ga waje ne shi wani kisayen shekayen da biya wa yani wuce ji ka faruwa ji ka tabbata da wujinin kenan yana zuciya sunan lai ga gaga a nabi dewa ga gaga na ga gani a nabi da zo fado da makabarta kuma ko wani da gina wayan nan wanda da bata eh ga gaya da zaki a nabi faruwa ma da an mu fatan fa ne a nabi ke da fado da makabarta kuma ko a nabi ya kallon kallon kallon to shi ke yau a an da to close a ne wannan wai ba sai ga ga kirki gangari da ya yi wa yi wa liya ne bi sallah sallah wai ga wai ga na Aisha ga kuntu laki ni ya ce a wai ka ummi zar ka abi zarki ni ummi zargi, ce mina abu zari feji bolo bolo ba ummi zari na ta ga ni sai ke mutum ji a wayo ne da abi la wata da kuke amma ne ne ya ya waya ne to ne da yo to ba wo da no to ga mun la ci ta biyu amma ya bari yau shi ko dole mai ko ko ta canji waje na waje gane ni ga waye ko na yi ko da wani ne za hadiya hadiya mana wa zai kai wa ga yanzu ga gari din da to kullu linnasi fasuna sai ga kirki ba ba jinga tiga ji jake ti no binaku ẹ̀jẹ̀ ní ní àjẹ̀túkà tí wọ́n wúyẹ̀ kú dán ọ̀jìdá kú yẹ́ báàlù lọ́jù wọ́n áṣẹ́ ìdúnà wọ́n wúyẹ̀ kú dán ọ̀jìdá wace a sai jiwa da kawai ni ni ga wani wata ke yuka kashi wa ne ganyen na ke wani goya wa ga alkawari shi a kubin adi na kada kare makura razula alkawari razula alkawari shi ko na jula ga tiya alkawari na rajina a ne ganyen na da ba jin da shiganci na zuku an gashi shi inda ake mu gafi mutum wani yana na na ajiya inda mu duka ya nabiya wani yana na ajiya inda ya duka za wani yana na ajiya inda ya duka za eh wata yi ni gani wani yana da diga na na aisha wani ya hadisi ya mu zari a karshen hadisi mutum ki mu zari je go ga mu zari ga ga abu zari da lawo da daga kauyo kana kuwa amma wuya wuya jin ya ko wani ko kana wuya ka kirke ba ko sai ku ka ya sarawin wuce ka wuce da wuce ka zan wata da wuce ka wuce kuma ki gare har su ba gona umu zan igar ga abu zai mai ba wunan wajen sai ya wuce na ruga ya fashe ka zan yi shi nan annabi ce duka na na ta ga yana na abu zai ji ta na wuce a ma sai ji ganci sai da ba na biya wani ma a dikin nan ne an da ji ku wanda ta ke shi shi da wai nuna wa bi na kuma ga da ya jige mu nga shi mi ga juzu mi ga ga wani da ga la kuri ja wani yana na na na na sha nga aja ani za ta limo ko guba eh ta guba ta ya la da kutuna na a ga da wani na al'aswa da ne shi ko guba dan wani ma ga ni na ga ta ga ka kula da ne ni wa ta gaudi bana sallallahu kakunu dambo nan kakuna ko ya kai baro dambo yiki na je ya ni be dambo kula ya ni be ni ta ta yiki na je ya ni ko ni ko ga ni mu ja ta e ba ko ge ji no te je ne jini ni ga for do ja te la ga ji ni ja ni ja ni ja ni ja ni ja ni ja ni ja Allah bina da su ga min fakat Allah raba mu da talauci Imi wa ga ya kirki zai dace mu Eh, kai ka waye da sara da mu je gicin nan wa mu kwane na eh, in wa fa nga fa ni waga waga shi to ka wa to gugu ta kan ne timi wa kinan gici jibban ga ah! a je gicin da kya wa da mani wa mu kuma wa da ka tai na yuti ga ga to ko tuwa ke ko ta ga ke mani bai gicin gizo complete har ma appreciate ga wa jige yes amma ya ban ne ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuka mu'minu mu'mina in kare amina kulkan rabi amina ba su ga shi to sai wannan mu'mina yin goma in ga na tabiya miki gobe tabiya miki da o waje mu girin mu ta so ne ko fiya ku shi yake ẹgbẹ́ tí ó lówó inú bẹ́ẹ̀ wáwé lọ́wọ́ láti gáàdì àgbẹ̀ náà da muna nabi sallallahu alaihi wasallam ne shekara na na shagarin aisha ga ta ya fatima, min wai wanda ne mai wannan wani ana na nabi wato fa shi ce wa aisha kana ta nabi ta nabi abin annabi kuma ya rubuta hadisi kan zo ka wani dukkan urba to ta ko ya wa ba ji ce ga jiji wai ga ga wani ya ah, ko duro bala'i Allah ya wa ga mini mu'amala kirkiyo na na aisha ga kunta amsatu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ilahin bayna bayna wahid ka sai faidina fiji fa yubadiru bi hatta aqula da'ali ga ja sai funo gangani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ada sai funo ci bani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya funo annabi ga funo da annabi ya kenwa ni kenwa ni kenwa ni ko ma dinu ba ba ba ma ni janaba kada ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wani fedi tarfil ya kule ya aisha wani ya aisha ba ta bi yijin ya goyo kashi kan da to ma ne da hadin ke ki ki ai mu ne kuyu a te baza to dan goci da laji ya shi lo ku ta te su ta wani ka kula mu te wajin nan a wai ba ka kula mu ga mu ge mu ga dige ji wa ba ka kula ba lai shaja dige ji da kan yin buba ba mutu a jirgin to kwes na abin to hoton da kredit tuwa mu da ne flash yau yau mu dige ko tu tu a ti gani amma yanzu yadda ba ta ji wa da shiga ta zuwa da ke juya wani sosai na wulakanci ba ne da yadda ji hukura da kogo ya a bayan yuna lashi shi kawai ne to daga an yi wuce ba biyun ba biyun ya ƙoda jiyan gici a goto ɗaya da fun aka zarje ajiye na wani nawa ne da yadda lafu makanta yigidi makanta yashi makanta sadu makanta ariya hadin ebe bi na omenye da kondoro kati wọn gbọ́ ebe ga ndo da tuba igiri ga dabe nda ka ba shi e shi nda ba su ji shi asuba ga tun ndo da makanta asuba ndi aka na da ba ina waje da halin ba don ga sarki wa ga muke sakalai ne fondoro ne ta ji waji fondoro a je wa gaji fondoro a je kaza kaza a ji hata wuri waji muraja ko wa da bakatu wai ji ba bi wai ka nuci wai ji kaza wai bakatu ci wake mina waji da juyi ne wanda a sa ta lita sun da ta bari a waushi yes sai ba mai halin makaranta wai da dajin a yi lato ba ce makaranta wata nawa wuka na mai shi ba ta ba mu je ma ake da kyau ke nawa jini wallahi sallah wani tashi ke funi mun ya wa ta wuta mun ya wani shigo a na shawar da kafin shafi shi sun da fata ne kafin عن ابي جحيفه وابو بن عبد الله رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء عليك صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارس عند ابو الدرداء لا شيء ابو قوه جنكو فزار سلمان ابا الدرداء سلمان كلا زيارة لبيع أبو الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال وقال أم الدرداء يوم فكاكيرك in fani ya wuce ga masha alwiki kijo ne college ga akuka abu darda laifin lau hajjatun fi duniya abu darda ne ji wani wanda bukata doro ya ba ki ja wannan bo in zagi wanda bukata da ya ba ma wanda bukata doro ta lamarin zagi ba da shi yi hajar ba ibn rawi ne faja abu darda abu darda idan na ala buda abu darda ci da ne fafana ala buda a wajen jiki jiya na kana wajen kulgi sai ne fayu ne fiyazu ma na abu da dai shi ne wani jiji abu ya salman da je to salman gidan yace wannan wani shi zo salman zan ma ana bi aki hatta ta ku ne ya so to la ji fa aka rafi فلما كان الليل تاكل ايش كده ذهب ابو الدرداء يقوم ابو الدرداء انك نوى قيام الليل فقال لما قال نام ليلي نام فين ليلي ثم ذهب يقوم وكان ينوى كده كده ولا قيام الليل فقال له ليلي ليلي فلما قال اخر زين تقنيني تقنيني يا شيو شفتو كرشه جنجل رزقو قال سلمان سلمان وكل الان ما تنمشي فصلى يا جميعا اخي صلى بني فقال له سلمان سلمان ده ان لربك عليك حقا sai ciwo da yaki tafiyo mu to inda limiyar da alaika haka wasu rayuwa so da yaki tafiyo mu da ni ahli ka alaika haka in yi wa zaniyo shi mace da yaki tafiyo mu fa a cikin fa da kula da hakin haka hu a cikin da yin dole layu fa a tan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa da fara dalika darbu سلمان شبا غالبي وشبا غالبي أنا غالبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليم صلى الله عليه وسلم صدق سلمان سلمان وزكيتا رواه البخاري amutulasi waya wace ya juna abulabun amutulasi nan ta gidan da kiga jina zuku gidi gawo da da ta la da kila ta ne bilu ko dura ko su ko e ga shi ga ko kuma ta ta kiyamu laili ha abun da be miya ta mi dane mi fani yayi mi dane ba ke kijo mai gida da jin ba islami ko tilaka da kifa ga wani ma da ke gona kan doro abin ta wafe gidiyo ya shi doro ya nuna la fura shi wani dakki da kirki ga sun da nole da zai da sun faida ya ginge janiya in faida da kowace da an yi ginge sai mu an yi wajo an yi wajo an yi wajo a jiyan jide ne mu wata ya zo ko ni ko ko ni fa ale ta da ni da ta ti go go ta go da ta ga da imiya safwan ibn mu'affal ikwane kin yashi ine komple ya ne ngon nge tiago e ba ma ju ngon yola bi ngon nge di tiago lei do di ke ya kashi to la di gane ba kuma ke to ba wono me da wuce da ni to sallah su baya eh wa kara gungo ani mi ga safwan o wai ne yo ga ngon wa ne ga ciwa ngon ga te ga ne wai ga Eh, ya eh, ci azumin da hanafa tantobi ko fatattu da zai yi izini wanda kina ci azumin wai da izini miya a nan gato za ta kuma ba da wata kuma da jini so da ta ci azumin ya da doja da wani abu na ci da sai da izini shirya zalaja wata yari wato ya ki yamu laili no ga na ya nabi ɗaga kiyamu laili no tun ya gabe da hannun wajin na kife da basura kwara kwara shi wa hannun shabuna su giru baruk mawuya kuda ya ciyawu ya ọjà àti nàgá yọ àní gbọ́dọ̀ ọgá ẹgbẹ́ wà jẹ anígbọ yìí ọgá kẹ ikú rábà ikú ju ojú èyí wọn ti ṣe kẹrin sọ àwọn wọn ti kẹgẹ náà wọn ẹgbẹ́ bá ní lọ́dà yìí sálà àtúgbà rẹ fún ní ẹ káàdì dàkọ àyà àti àti ìjà ìjà àwọn àti ìrìnà fẹjà wọn ti mẹ́ta àdá ìdíyẹ a ní ìwé àmì ìbò lẹ́nu yẹn àbí ìjà ọjà bá àdá àgbà nígbà àbí ìtumọ̀ ọjọ́

kusan ba ile kuma ina ba ne ne ga na bayanin ko bayan mujahidi ta niyya قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فانا مجي انا توف واغنغني بيان ne za ta kin ne kan kin ne ya gigan da yin kin da kin na miji ne fa wajibi yo ta ci za na na ma na ta ce biwo ta ce ba ba ga ko wa kin ta fa yo ha dole wọn yi wajen dukun wani dole wato yi ni mun zoje a gabin ba rufi dan na yaki a wani da da lautin mu wace ba wato da hada jirin lamar hada mufi kadaru hada mufi kadaru da nake dukun ma bai da hadiya da ke dukun a lokacin gobe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ko ta kullati nisa eh, ya su da yace da lamari yana yi yore fa inna ma khaftumu bi nabi amanatillah yawa ko da amana yace ci wasta furuja kun bi kalimatillah da ma faraja ya ji annabi da kalima ya ce ci wa da kunna alaikum rizquhunna bi qadri nabi ma'ruf ini majaki ta ce ne gici ne da ginan da tufa ne da sanan bil ma'ruf رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه problem ìlà ilé tí mo dé dáa ní wọn báyìí yó wàá sọ wàá bẹ ṣì yó yes rírà ìlà ilé tí jìbìtì fìdí yó nígbà ba tí bá múnú wọn àlọ́ bá ọjọ́ bá tó tún tí ní bá da ba lọ à kó o máa ba dáa bá lábẹ́ wọn kẹ́ kàn bá lábẹ́ wọn kẹ́ lábẹ́ títí wìtí láàbẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ bá lọ sí nya nya. So, ya yàn. tó yára ní kẹwìn àdìsó nan annan tun da ga ce ya muka bar rijama wala tabar rajulan ta ji wa kalla fi buyu ta kunna da buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah fi buya ula kale da ya tabi da yaro tun da ji dango da ga gama ciya ga ci tabarruj ma ga fani a ce ya wani bujla a ruje mutum da sai zamanin jahiliyyah sai mafari sai ki ga alaihi sallallahu alaihi wasallam waya ga daga yin zagin da ciya da dai shi zagin da ciya da dai ne sahu kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asli matil muktil ma'ila la yadkhulna aljanna wala yajidna riha yin zagin da ke shi mu a sai bai cike da na tuba suna ma alawa fata da mu a ta ya sama kwanza shi ya zagin da ciya wa kan aljanna ba dai ga daga babana alaihi sallallahu

ilimi na waje da hannun waje ga wata kuna waje ta ganin ku daga aje wata wayi dubu biyu dubu uku wa gwagwa kan ga suka kuna waje yin doro ya abin da ke wakin rana ba yi ta jajo zagi na waje da hannun wayo go ya ji shaɗa kuwa mana wayo go ba wa ko to ga inda suna mai da hannun fa wani ke wani ke wani magawani na so ɗaya ga cikin yi wa kai wani yawan ba zai kuma da ba su ko ke na a cikin wani wula da gwagwai da ya ke jin haka ya gama da gudun ne sautika inna an kara asirati na sautin da abubu مدرسة باب المسلم خصوصا كتابه كفر فالرجوع مسلم تقول فاسقا شروع وما وقول نفسه وكافيش problem ini dia kerja ba.

yabo gala me me me me funo funo do yabo gala mu ce ke ka bullo jito yabo gala mu ce ke ke to sai da kare na jime cikin nan mu ce shugo yabo gala mu ce da to la ila ta kata be do me lawa ce yin ji ne mi su ji funo ba ta be ne ne ji da ba mu la ta ba ne so ne ka aja ifu ji ne wani ne wani ya da ba malaka ba ne ta dike wakin na ne waje ya ba kawai kawai kawai kawai ke kyawo je mini a jana wajen yake mini wasa da nan yawa da ake ake tsagani ba mafi ne ba mafi amma ba gina shi dashi shi i love you da fatan ruga ya zafi ko umaru amma wajen kai ma ruga yin nan abu sarkan barira ba ga wasu eh? yeah عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو شتر إلى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم واتي على إيدي يقول إيد الأضحى يقول إيد الفطر إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف عليه هل بكفنا أقل جزوني عليه صلى الله عليه وسلم أصلا نار أن يفجد عنه وازي وأمره بصدقة عن اتجاه خروج عليه صدقة فقال عليه يا أيها الناس تصدقوا يا صحيح صدقة فمر على النساء النبي تقول إذا إيش فقال عليه يا معشر النساء يا ايها الناس تصدقني قال في صدقه فاني رايت كنا اكثر اهل الله يقول من يجي قالوا في نور فقلنا اذا جيغا وجم ذلك يا رسول الله kila ga da kuti na don ya wuce ce ce ci kala ne bi wato kirin da la'a ne la ga kuti bu wata tuni lashe yamma dangi shi e alheri yayi yi e yi ya bua ya na mana yi أيام جماعة يأتي منا كفاة أكل ودين أكل لذي لذي لذي لذي الرجل الحاكم من إذا كنا هذا أشياء دي فوشي وأنا شو ما عندي صار سنة سيف عند إنه تعرف شيء وأنا شو فوق عندي صار سيف لا بيا با سيف أكتر يا فريدي بيبان على خير فاتا برجول بيبان نقاعد شو مجاب دي وزير جماعة يأتي منا كفاة أكتر ولا تبى جاب يعني كويا كوسا كويا كليه جميع مزناش بابا فعليه يعني جنين كيف يصير هذا ميتشن ويجون ne yana fi shi amma yana ne yana ruwa wanda ta iya zai shafi ku shi yana ganin wasu baki ma ce ke su ga sai ba gida ga ga kurfi na wani wani da sai ci ba wani ba sai ci wani wani to yóò gbé jẹ mọ́tò gbọ́n tó lọ fẹ́ ìdájá ní í pẹ̀lú ọ̀fẹ́ ìdájá ní ó tó báyọ̀ tó kẹ́kí inú ògùn tó àjọ tó àjọ tèrè náà lọ́gbọ́n ìdájá tó lẹ́mọ̀ọ́ sọ́lá ẹ̀bá mi lọ́ọ́ problem ẹ̀bá mi lọ́ọ́ lé dáálẹ̀ wà láàyè lọ́ọ́ ti lọ. Uwe Oúnjẹ àmẹ́jì, òṣèlè ìdàní káṣí, ń bá mi dú mẹ́fà ní àrùn, ó jì ń kú lára àdùnmẹ́ ní àmọ̀rí, ó yà mutane kwa mi je dike ya hukumi ya kwa dike kwa mi abu sai ba magana ke lafiya zakariya bàbá mi jẹ́ máa kí ẹ̀mẹ́ tó ǹjẹ́ àti èjì mi tó kó o ǹjẹ́ àti èjì mi mú tó ń ṣe o wọ́n yẹ kẹ̀mí tó náà wọ́n ṣe èyí tó kókó ẹ̀dẹ̀ wọ́n ṣe láti ṣe lójú mi bá sábà yé gbé jà tù pàdé ẹ̀gẹ́ ọ̀dọ̀ lẹ́nu olúwa bàbá mi ò sọ mọ òwúzù rí o ǹjẹ́ lè bá mi yẹ bá na tún dàgbà fún ẹni lógún náà kára ẹ̀ gbàgbà mi wọ̀ báwo ló sàgá á di èlé kó. annabi sallallahu alaihi wasallam ga alkalimatu tayyiba صدقة وكلمة وانجي صدقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم فقالت بعد واحد تتعشمه ولا تدعوا على أولادكم فما بعدوا تيجيشما ولا تدعوا على خدمكم فما بعدوا تيجيشما يجلو في جهنم ولا تدعوا على أموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أعطاء فيستجاب لكم يقول زيادة جيجي بالوقت نزي بأن ta ya kuki bude ni ni ga da mai ji da dije ga ba ji da dije kuki na bude ni na lo ta wanda shiga buke yi na wasan da cima su a cikin gawar jima ba ya yanda shi da yau hukuna da bayan da guji musulmi ta ko fasikan ciwo da zamu juya masu ko kafir ciwo alai daga nan al mu'min bita an wala la an wala al fahish wala al badi da daji mu'minin gai zalai yayi aibu ko ko ya je mutunci ko ya bukuti ɗaya na wa na shi fata wani tabiya ko mu'min mace da zalai ga safa ko ga an fashe na da su ga yayi din shi zai da yayin yi kashi ne na bayani a annabi gani a mido aka duk kusa su dinu ba ta cikin daga to ta annabi ce da yayin yi kashi ce mun bula da cikin kura kunna sun mai da waji wa ha fi akiri da daki lokacin da ake zuwa wa da jiya na ganin ba ne nan kuma ma ji kai ma ji ge ne dai wato ga wa ga jiya na ganin lokaci ga madana daga bani ga yi kashi ma ya wata buya kashi na ta shawo ba da walato bẹ́ẹ̀ ló lọ́wọ́ tó fẹ́ kí ìbẹ̀wò ìwé tí a bá gé sẹ́yìn ẹgbẹ́ lọ sí àwọn káṣí dídé yóò lé wa wàá yìí kó fà wá nínú ẹgbẹ́ lọ sùgbà ní ti fẹ́ẹ̀dà ẹ̀yìn káṣí mọ ìdí ẹ̀jọ̀ yìí fúlù ìjẹ̀gẹ̀ tó ń fọ́ ojú ẹ̀yìn kápùlọ tó fi ẹ̀wúlẹ̀ á lè fi káṣó pẹ̀tọ́ a là ń rìn sọ́láṣí àyẹ̀ gàbàtọ̀ yóò ju sùúrù kó àṣàgbà ní efeke ìlú ju tẹmọtẹ ní ẹmẹ ní káṣí ẹnu náà bàá ko mu ko ya yi ko da yake gwadi kun ji aka waka su daga lungun da tsoka da je ya ni zani ji ali da ga ne da ka ta je ro sai ji farora sai ji ni daga ba ga kan ji zuku mo je ta bi na ni bi kan da ba je ro adiya fi sabilillah wa ga wala shi musuma ci da ga da zanne jaga da waga a jisu a yi tsaye gani kafin wato waje na bakwai zuwa a mai zanen da jiwa lafiya ba wai jiwa lafiya da kuma yin gina ina jini gina gari kanin cewa da mace ne da gari da ya abu da bakwai da jiya ba wato da nan ga ji kaya da tare zanen a gaba su ba wasu na ga mafi da ka tsaki na wasu gaji ji mutunci a gina na a ganin bai tsaye da ake mutunci bai daraje bai kima da ciwo ya tsaye da a ganin bai daraje na babban ba da mutunci kuma ta ji a pàdé mọ àgbẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ ẹ ìlú sílùú àbújá ẹ gbọ́gbọ́ ọ̀gá àwa ẹni wá láyé ìlú ọkàn ló jẹ́ ẹgbẹ́ mọ̀ lẹ̀. problem ẹ bá mi dé kángúrò ń bí àlẹ́ tí òwò wá jẹ́ ni wá jẹ́ ni yóò wú ni. la ilaha illallah so kalimar da bani a jamu tawatir na ga yau mutu san don wai kuma ganin in yau so mai gaba kawai amina wujin da amawa ko ebe so ma da mauga wa ba me da ne mi ba na da kwato da na e jaza ke jinin da na da limi mi ba ni da ngoro ma da da ne ga ga irin na ne da shi ga wannan gadan je ya wala عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس فيك إبليس يضع عرشه على الماء ولا لا شو لا تاتين يضع عرشه على الماء ولا لا شو لا تنون ثم يبعث سراياه شيطان شاتو تنجي توي تو تسوي شو انا تو ولا عندك شو فإذا دنا فإذا أدناهم منهم منزلة فأدناهم منهم منزلة أعظم فتنة ذلك قاعد يتجن من يسوى جاء شيطان جرغة فتنة ذو يجي عليهم فيقول لأن يسوى جاء شيطان جرغة من يسوى يسوى جاء جرغة فيقول فعلت كذا وكذا من جي كذا من جي كذا من جي كذا فيقول هل ما صنعت شيئا وكي يدور عليه ويجي أحدهم ذلك من أبعد فيقول ma taraktu hatta faraktu bayna wa bayna ahlihi mije mije sai jiya bi sanin wa ga gangani da yuyi da yuga da yuyi sai dini minu shatati hada ibliga da Allah ta bawara kulu ni'ma anta ma ta ladi wa ga tunan wa ko wannan ta ladi gane ba wo to da ga ci da wo biyo da ibliga so da ibliji aga tin da ci da kin ko ina ci da abu je abu je mulala da waya je kafara lada ma jani nga wajen ne a tun a tun futaku mutum hajji hajjali ka fara lajan ka fara hajji hani in za su yi a tun jimla na haji ka fara lajan ka fara hajji hani ko to amma in za ku zagu a tun ga su ka fara lajan wajen hani ne amma in ga gashi shi a cikin wani daya a wani gano ba da yi ne gano yau da ya a tun zaɓen hajjin ganga ko amma yi gina ja masu ta soyayya wannan ejin na shi aga mutu baba ina yoro da baba da tibirin ga abu a jiwa da kaji kan don zuwa a mutum ya mai yanzu ina ka yana ga ejin na ga kiya na kiya kiya mutum na da ba ne na da ka wani ya ba wata yamu na a jiwa da kaji da mutum su da shi buwan mai yanzu ya ne ta ji cikin aji kiyo ka fita shi ha kwallo a ta bi gobuwa a cikin da jin na shiga a ce bishin ejin eh, tsoron shekaru sati na ga idan je iya ya wala ta bugo gogo da goye sun ne su da jisu a jawabi jinijira fadil buhun da ko amma fadil buhun da ba ke yau kashi wujilan wujiya wa zabe daga hajiya ba ta jin amma ya zanzo bai daga da kinci na gada ko kotu gaskiya ga mijin jejiya kuma daga kuskuren dole ba ta faruwa na sai da hannaki zai ji mutum ya yi miya mutum ya nima wata ke ji faruwa ko wata ke ji ga ba ya yi sake ni ko sake ku ban ga ku da miya ya man cuja mutum ko ce mu rubu halin wuce problem ni no ya da nan nan gishi Ibi mi náà mẹ́jẹ́ ìlé dáná ohun tó mọ́tò ẹ̀yìn tí ó jìnnà máa wáyé jìnnà lókè tí wà. Bẹ̀rẹ̀

Fati fatima mai giya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wani ku sai je ji magulu sai na ali bo sai je yiti sai ce sai go ya le ku ya konno ku ce daga ali ya ali ya ya konno wai wa da amina bani da tulore na annabi ga fatima wa dan in ga ganye ne da ya sai ya wani ku gina na tulore na sai da subhanallahi ta tsari alhamdulillah ta tsari allahu akbar ta tsari asma bin ta ibadin in ya zubair رضي الله عنهما جاء سفيجم وسفيج يجمع يا داري problem problem ya bai ta ba yi ta ba ne yake e ji ga ya ya Wa wane da yana ya sani na yana yi wutan buwa kan na fi buyu ji kuna wala ta baro ta ta baro ta jahili ya tilula kuma ga tiya ma tiya da jilba da shiru fil jami ji bayani man gina in da kuma ga ke tiya wani da ne ko ka mu kira da na maga ala shakka ne ko riba ko ma fi annoci na azubiya da wucin an anas radiyallahu anhu qala أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقال ممتنا فقال قال نبي دين ذا تجي دين ذكر يجي يجي أو إيش مدينة أنا كفينا كان يجي اللهم يا وطيتي أنتم من أحد الناس إلي يا أنصارجي يا مدينة دولة ذي وعدنا الإمام البخاري ذا وحديث النجور كتاب سيد البخاري كتاب النكاح وباب يوتيتو باب جهاد النساء وقت الجهاد إلى الأرس باب نيجا غنو كاكيش غنو بكتاب كميشن على عوجنا نوزو بابون نومو سوكو عليك الله يبلا وكا يلي عوجا يلي عوج أما أحكي أتكيني دي عوجي فوندورو yawon dama haka ke kuma doro duk da miliyan zaba a nufin na ke regulation na shi gofa nuna fasa da mafiya da bada na shi ma'a أنا Fatul Bari volume 9 page 179. Problem. Mimi ga family planning je ko ga sai In yau tun magana mu ji sai yi kuka su kuma ya ne ne kuma amma gano. Ku caje kiyo. Ku caje wani zakari ya ba da yini a Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Sheikh. mutiya saudi a zamani volume 2 page 975 fatawa al-murad al-muslim wa yajuzu fatiya an hukmi tahdid an-nafs wa hal ash-shar ash-sharif yajuzuhu am yuharrimuhu fatiya bad control ko family planning go inda sharia musulunci je da ka shi lajin haramu fa ajaba ce ya shiga alhamdulillah ko ba ta tabbata Allah la shakka an Allah ta'ala ka takafala bi rizqi ibadihi shakka da ba ki da Allah subhanahu wa ta'ala ga arziki wuce ba ta da bai wana wa ma min da batin fil ardi illa ala allah rizquha dabba ta ce kin bayan lafafe na wajibi na wafine da goyo ce ce wa ya'lam mutaqarra mutawda'a hadda karshe wa inna nadinu lillahi ta'ala bi hada kuma yi lati adina ta ce ga idan wa ma kila hawla tahdidi nafsi wa najaga sai ba control din ne bai family planning yana yunaqidu hadha wa la yadannaba wa yukhalifu ko wa la yadannaba wa la yadannaba wa yata'arradu ma'a al-mardi al-arif al-mardiba fi tazawwuj bil wajud al-walud inma yake wa bi hadith na ga waje da giya wannan wai wai hu mai ke majina فما مباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي الأمم يوم القيامة حديث يقول لما يتشف مولد حديثنا عندي يقول يا علوم يوم fa'ida علوم فارغ القيامة problem layi ilimi na gaga ina gida ba ci ne ina dogon na yau sai ba gide yi ga ce wa don gugu miste kanan da gide nan ga ce wa don gugu miste kanan ina gide nan so so ina gide ga ne kai ba wani kuskuro ce wa jige wa jige kime na mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba ya ya'muruna bil ma'ruf wa ya hauna 'anil munkar mu'mini ba gida mu'mina yin ga gidi to dikiyo gajiyar da shayo ya ce uzuri foro da tuwi a na kawace bayan ikirari wato ba wa makaranta waki ne ga yin yiwu ruwan na ya kwa yin yiwu da ta wace kirki ya ba da wani bai shi ini ti bai shi ke gudu ke za ka ta wace yanzu bai da gudu ya wuya kuma ga wannan kan jawo ya gwani gaskiya to gwamnati a hasu misali ba ni wanne wannan yiwu bai shi ke gudu nan wanne ga ajiye ta ajiye fiye ya waya wani completely ne problem sai zagi na cewa suna wanda ke ne da hannun lagaye ta kasuwa ne so su jiwo jabu wani tsakanin a wani da shi wasu ne ke wa a cikin zami zamun din zina da nasu rushawa ina da sa'i wani bani da kanasu da makwantar ina zahabi da shubba wàlẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìgbà dùfú dò láyé tàkì ẹ̀rúgbò náà ẹ̀jẹ̀ àwọn làkàlẹ̀ kàbúndélé kátàkó làkàlẹ̀ kàbúndélé kátàkó làbìjà kọ́rọ́ gbẹ̀yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ńgọ̀ ìdájà àdìjọ́sẹ̀ yẹn tó dáṣù. da ga wasu yayin yawan mare kasan akwai wace ruzu da abin dafi da ba ni na umarni da ana na ruwan sha alkawar da ya wace fiye da alkawar shi ini ne wani fanin da jimbo wani da buwa na goya in su ta su su ci shigo a cikin wani man ka da sharun sai ku yi ga na ji na lati wato na wani da biki ku da galba da ta da mai ku sai bele da ci jimo kila ya wato ko ya galba da ta Allah mu to to ba ji mu in yi kirki wato wato ba ku sai baka kirki na la jibu jama'a sai ci sawo wai na sanan نصوصي من أسواق مطعمة الكم ملغات للرب سوكي ولا مصدي سوكي ما هو دا جنة نبوي كلا لكي تان إبا وضو سو يكون في نيوه إنو سوفو دب دارو سو يكون سوى ما دب دارو سيا مكا جوا دارو سيا مكا جوا دارو سيا مكا جوا دارو سيا مكا جوا دارو سيا مكا جوا دارو سيا مكا جوا دارو تصنع بالسخاء فكل عيب كما قيل يدرس بالسخاء فإنه قاعد yífọ̀ náà eré apá na náà eré apá náà orí dáná náà wọ́n wá ibù kan. Ina jẹ wa bẹ ko mọ́tò nǹkan fún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ da lọ da báyẹ̀ wò. Ina jẹ wa kàmi ṣáà ní su ka ni lọ́dún ni na fa náà pàṣẹ pàṣẹ ka ni fi ìní àṣà. Bí a bẹ̀rẹ̀ da bẹ̀ sọ́wọ́ wò yìí mà lára lè dé kan, a sì gàdé fún ṣẹ́bà tọ́ ìtọ́ kàdé wa mọ̀tọ́ wà lẹ́bẹ̀ẹ́ ka tunu, zà wa yá oúnjẹ kà oúnjẹ kà náà dákà tó ń wúlẹ̀ aláàtàmì tí ó ṣe oúnjẹ kà náà kó jẹrẹ náà kó là kí mẹtíẹ wà lànà wẹ́ẹ́ náà mẹtíẹ wà kó wọ́n ti déédéé nẹ́tíọ̀ kémi náà là yìí náà báyìí náà ti tẹ̀ sáyé náà là yìí náà wẹ́ẹ́ mọ̀nà ọgbọ́gbọ́ kó là tó sọmọ ẹ wá shi màtí ẹ̀ dàrú kan fọ̀ǹdọ̀ ọ̀nà Ko sì fi Zan ti wọ́n lákàntì ẹ̀ gbọ̀ngàn wa je sauƙi buba ga wa gogon da ke da bago mutum fiye wuna Ga shi wa ga ku ne mai to je wuri shi sai ko oh, ga ci ji motsi da bai motsi <laughs> yes wanda ba da dai motsi da go ga yi mun yake ya ta jawo to bai ta ci mun da ta wa ga malai ba ji na jajajin lekewa le ba ji da ta shi shi da wato da tita kiyaye dole wasu sai ce gidi tushen yanku ka da kife da shawara sun ajiya da guji kiyo da zan wasu ya bana nabi da shawara sai yi kan ci sallah sallah in gwere ku yi zanen sai la'aka suke a gaya wata shi wata da gobe tarambuwa ku gome da ku je na shi da ya ne gobe tarambu zamin shi a wula duk ba shi mine ne ke yanzu da ke nan wani ya ci shi ko so ji ngan maji kaza ngan maji kaza ngan maji kaza wa ne ga ga ne to sai ji bojin da da yawancin da jima ha ku ne to ko ko wa ne ke da tashi da yayin da ka wannan for now ani da ji ne sai ta na duya ani da ku ku ne sai ki ka du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله على كل حال. gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala kusurne ya mun da mu daga shafa'in da jifi har da ke karshe da jifi nan hmm? wannan ne shi ne da farko ya ji da shi ko fa suna ta Allah alina mawdu da kuma barka ina mawdu ne wannan ko wanda yake da malamin da ke amma ban ga kan shi ke ga mutane ne ya ko مشكلات وبلادي وبلادي nikah menjadi mengapa berarti juga segera hari kerja di sini mereka berinjil jadi sekian dunia dari mungkin yang sih itu sekarang sekian dunia